cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji yadda kasar Mali ta hayo odar wasu kayayyakin yaƙi daga ƙasar Rasha inda wasu manyan jirage guda uku suka sauka cikin birnin na Bamako ɗauke da wasu manya-manyan kayan yaƙi wanda ƙasar ta yi oda daga cikin ƙasar Rasha. A cikin wannan kayakin da ƙasar Mali ta siyo akwai jiragen yaƙi guda shida da kuma helikwafta guda sha ɗaya da kuma manyan tankoki na yaƙi da wasu kayayyaki masu taimaka ma ma'aikata na sojoji su yi yaƙi cikin sauƙi inda akwai kayayyaki da dama wanda ƙasar ta mali ta yi oda daga aminiyar tata ƙasar rasha wanda kayayyakin a ƙarshen wannan makon suka shigo cikin ƙasar ta mali bayan lokacin da aka ɗauka da yi odarsu. su Wasu bayanai sun nuna wannan su ne somin taɓi a kayayyakin da ƙasar ta Mali ta shigo, inda a ga jishiniya da ƙasar ta Rasha za a ringa shigowa da kayan ɗaya bayan ɗaya da kaɗan-kaɗan har a da kawo kayan. kamar da kuke gani wannan jirgin ci ne sauka a cikin babban birnin ƙasar ta mali wato bamako ɗauke da wasu manya-manyan kayayyakin yaƙi kamar yadda kuke gani akwai helikoftar da kuma tankoki na yaƙi da wasu manya-manyan makamai irin na zamani wanda ƙasar ta mali ta yi oda daga babbar aminiyar tata wato rasha Wannan yana zuwa bayan da ƙasar ta Burkina Faso ita ma ta nata odar a cikin makonnin da suka gabata. Ita ma Mali ta ce ba za a bar ta baya ba wajen haɓaka harkokin tsaro a cikin ƙasar ta ta ba. haka zalika ta siyo wasu manya-manyan bindigogi wanda su ba a bayyana su ba kuma ba a bayyana adadin su ba a lokacin da aka kawo kayan sai dai an bayyana da cewa akwai eh, bindigogi wanda za a rarraba ma sojoji domin su ci gaba da ayyuka na tsaron ƙasa da ma kare ƙasa da al'ummar ƙasa a kowane yanayi. Ita ma ƙasar ta jamhuriyar Nijar ba a barta a baya ba inda gwamnatin ta Nijar ta bayyana irin kayayyakin da ta sayo a 'yan kwanakin da suka gabata inda wasu har suke cece kuce akan cewa wai ba ƙasar ta Nijar ba wannan gwamnatin ta sai NSP ta sayo kayayyakin ba. Sai dai bayanai sun yi nuni da cewa gwamnatin sai NSP ita ce ta sayo wannan kayayyakin domin ita ce ta biya kuɗin kayayyakin da aka sayo ranka da kaf su dai gwamnatocin da suka shuɗe sun sayo su ne. Haka zalika shugaban ƙasar Nijar General Abdulrahman Chiani ya yi bayani akan cewa wannan ba wai horko bane ba kuma ba su bane na ƙarshe ya ce akwai shirye-shirye da dama da suka yi na ƙarfafa harkokin tsaro a cikin ƙasar sai illa masha Allah. kuma akwai manya-manyan shirye-shirye da tanadi da aka yi ma kasar nan da dan zuwa karamin lokaci inda kasar ta Nijar ta bayyana cewa za ta yi oda daga cikin kasashe wanda ake fahimtar juna irin kasar Turki, Rasha da kuma kasar Iraki duka wannan kasashen kasar ta jamhuriyar Nijar tana da kyakkyawar fahimta da su kuma za su sayi din abin da suke bukata matukar sun yi niyyar sai kuma an shirya kuɗaɗen da za a sayo ba wai a ce a yi rubutu akan an sayo kaya ba sai dai ba a biya ko sisi ba a kawo su an nuna ai ta ma 'yan kasa ƙarya gwamnatin cnsp ta yi nuni da cewa ita ba za ta yi hakan ba ba ta yi haka ba kuma ba ta cikin irin wanda za ta yi sai kuma a labarin maza ku ji yadda ake ciki da shari'a jam'uriyar nijar da alama murna ta koma ciki a game da belin da alkalin kotun soji ya baiwa tsaffin ministoci hudu na tsohuwar gwamnati ta muhammad bazum bayan da babban lauyin gwamnatin kasar ya buƙaci da a ci gaba da tsire su har sai ya ƙara yin bincike a kan lamarinsu daga mai wakilinmu gazali abdu tasawa ya aiko mana da ƙarin bayani A farkon wannan mako ne dai alkalin kotun sojojin ƙasar ta Nijar ya ɗauki matakin baiwa tsaffin ministocin hambararriyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazum Beli domin ba su damar komawa a cikin iyalinsu. Tanwa dai har lauyansu ya tabbatar da matakin a yayin da iyalai dangi 'yan uwa da amanan arziki na mutanen hudu suka yi ta murna tare da yi wa juna barka. to sai dai daga bisani a salatu ta warware inda lauyan nasu ya kasa samun takardar izinin fito da su daga gidajen wakafi daban-daban da ake tsare da su To amma a wata fira da yi da tashar DW babban alkalin kotun sojojin kasar ta Nijar mai shari'a Musa Waziri ya bayani dangane da yadda ta leko ta koma ma waɗannan tsafin ministoci hudu. Kasan kotun soji tana da sashe-sashe. Sashe na farko shine na juji mai bincike. To mutanen da kake hudi suna hannun juji mai bincike suka yi tambaya a sake su. Bai ba su wannan dama ba. kuma doka ta ba su su dama su ɗauka ƙara kuɗi suka ɗauka ƙara nan dai cikin kotun sojin to da suka ɗauka ƙara a sama sai juji ya ce ya sake su to wanda zai zartar da aikin kuma shi ma yana da yanci ya bincike yawa a takaice suna nan hannu hal alƙali mai sa ƙara har ya ƙare binciken shi. Ko ba ga waɗannan tsafin ministoci hudu na gwamnatin hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum akwai waɗansu gwamman manyan jami'an tsohuwar gwamnatin tasa da ke ci gaba da kasancewa a kulle yau watanni da dama. To ko ina aka kwana a game da makomar shari'ar su ga dai haɗela yau mai shari'a Musa Waziri shugaban kotun sojojin ƙasar ta Nijar. Su wajen su 22 ne suka tambaya ai. Eh hudu ne dai jujin ɗaukar ƙara ya ce a sake su. Sauran an yi watsi da tambayar da suka yi. a wannan zaman da aka yi zama ne na shari'a wanda an ƙare bincike kwata-kwata kenan he shari'a sauran wannan zancen su ba a kare bincike ba kuma alƙali mai ɗauka ƙara kenan kwamisar da gubarnama kan ya sake su akwai su bincika da zai in ya kare binciken wannan ko ya sake su ko kuma a ci gaba da tsare su har lokacin shari'a sai dai wasu daga cikin magoya bayan 'yan siyasa da ake tsare da su a ƙasar ta nijar sun nuna cewa ko da ba a sallami mutanensu ba a yanzu da ƙarshe dai gaskiya za ta yi halinta a gaban shari'a malam habila rabi'u wani matashin ɗan siyasa a nijar na daga cikin masu irin wannan ra'ayi har kullum muna yarda da alƙalanmu muna ba da amincewa da shari'ar ƙasarmu kenan muna da yaƙini cewa in allah ya so ya yarda duk da daga ƙarar da shi alƙalin alƙalai na ƙasa ya yi wani lokaci zai zo da in dai daga cikinsu ba wani wani wanda yake da laihi to tabbas shari'a za ta yi aikinta kowa zai koma cikin iyalin shi kuma ya ci gaba da harkokin shi kamar yadda aka saba amma fatan mu duk wanda yake da laifi ko kuma wanda yake da wata matsala to ai kokari kuma nan ma a gudanar da shari'ar da za ta yi adalci ga shi wanda ake kokarin yi hukunci da kuma kasa da kuma yan kasa gaba ke da kotun sojojin kasar ta Nijar da ta share makonni biyu tana gudanar da wannan zama nata inda ta gudanar da shari'u 28 da suka shafi mutane 50 sojoji da fararen hula kan laifuka daban-daban da suka hada da laifin gudowa daga fagen daga ko bijirewa umarnin manya da na sayar da makamai ko fataucin kwaya da aikata fade da kisa da dai sauran laifuka. Da ƙarshe kotun ta sallami mutane goma ta kuma daure guda arba'in a wa'adin zaman wakafi da ke somawa da wata ɗaya zuwa shekaru biyar da wani